والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون Allah ne yake saukar da ruwa daga sama sai ya rayar da ƙasa da shi ta hanyar fitar da tsirrai a bayanta bayan ta kasance busasshiya hakika a cikin saukar da ruwa daga sama da fitar da tsirrai a bayan ƙasa akwai dalili mabayyani akan ikon Allah a wurin mutanen da suke sauraron zancen Allah kuma suna yin tunani a cikinsa.